Malam Shina gashe inda yanzu haka kuna cikin sati na halarta wannan babban taron muhawara game da canjin yanayi cewa da cop shin kana iya muna raskuna halin da ake ciki? e to mun shi da wannan taro an soma shi ne tare da burin wato cimma manufa uku muhimmai na farko shine wato samar da wani tsarin aiki akan yarjejeniyar paris kuma da aka niyya an riga an tsaye da wata shawara daya ko kuma kundi daya wanda wakilan kasashe suka tsayar kuma an mika shi ga wakilan hukumomi sun har tattaunawa kan shi wato a yau litinin kinnan kuma a ranar juma'a mai zuwa ne ake sa ran za su cimma daidaito a kansa to sai dai abu kaɗan ne aka sani a cikin wannan kundin to amma shugaban wannan taro shugaban kwaf din wato a cikin wani taron manema labarai ya bayyana cewa ci da aka cimma wato akwai sarƙaƙiya gare shi kuma tuni shugaban gungun afirka a wannan taro cewa da sheni nafo ya tabbatar mana da haka abu na biyu kuma shine ganin cewa ko ce kasa ta kara hanzari a game da yakin da take yi na iskar gas mai yanayi kamar da aka tanada a duka shekaru biyar sannan akwai wato rahoto na baya bayan nan wanda gungun ƙwararru akan yanayi suka gabatar wanda nuna cewa wato gurin da aka sa gaba na ganin cewa an takaita dumama yanayi kasa da digiri biyu tamkar mafarki ne sai fa idan ƙasashe sun dukufa sosai akan wata wato hanya mai kwari sosai to a game da wannan wannan al'amari kuma akwai abubuwan da ke hana ruwa gudu misali wato kasar amurka da Kuwait da saudi arabia da kuma rasha sun bayyana adawarsu na ganin cewa an amince da wannan rahoto na kwararru a game da yanayi sai kuma gashi kasar australia da brazil da kuma kasar poland mai masaukin baki ita ma ta bayyana adawarta na ganin cewa an sake bita a game da wannan yarjejeniya ta fari daga nan zuwa shekarar 2020. Kenan Malam Shina akwai kungiyoyi masu zaman kansu na kasashe da dama na duniya da suke bukatar a fasalta musu musu kare haƙƙin ɗan adam. Eh kwarai da gaske suna ma halartar wannan taro suna son su an nuna cewa da gaske ake yi a cikin harkar nan ta mai yanayi saboda wato al'ummomi masu rauni su ne kiran da na kuɗe su game da wannan al'amari.